Assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon barkan da sake haduwa a wannan shiri namu na chemistry na Salam TV Nigeria. A wancan episode din za ku iya tunawa mun gama gaba daya cycloalkene. So wannan episode din za mu cycloalkene. Cycloalkene. duk wanda ya ji an ce cycloalkene ya san ba su da double bond kamar yadda muka faɗa a wancan akwai propen, propene muka ce a wancan to tunda nan alkene ne is propen, buten, penten, hexane, sai heptane. Wa'yannan su ne cycloalkane tunda ba su da double bond. da suna da double bond shine za mu canja musu suna so wayannan kawai su haka suke ga su wannan is propane wannan is butane amma cyclo ko cyclo wannan is cyclopentane wannan is cyclohexane wannan kuma is cycloheptane kowa ya ga wa'annan ya san ba matsala saboda ba su da wannan ko yanzu aka da wannan ai naming wannan mun san kawai is cyclopropane sai dai in aka sa masa substituent na sa mai substituent kamar na haka F zan ce to me 1 2 2 fluoro cyclopropane shi kenan sa ya faɗi to zamu ɗauki examples kamar yadda muka yi wa'incan. ga wannan wannan mun san kawai za mu ba su position is either in ce 1 2 3 4 5 nan na san is methyl nan na san is bromine therefore ina da 1 bromo mu ba su lowest number ba mu da substitute ba mu da double bond 1 bromo 2 methyl pentane wannan sunan su wa'annan dama is simple bara mu ɗauki masu structures kawai ana ƙara substituent kawai zaka ba substituent ɗin suna shikenan ga wannan wannan is methyl wannan is cyclohexane amma ya zama me ya zama substituent cyclohexyl ko ya zama substituent therefore 1 one two three four five six seven saboda mun san methyl zai riga hexyl zuwa therefore muna da three methyl five cyclohexyl have yanzu ɗayan examples ɗin da za mu ɗauka kawai na alkene ne da muka manta mu yi tun a baya masu structures su ma kuma naming ɗinsu daidai yake da wancan da muka yi na cycloalkene sai dai su sai an zauna an ƙirga position ɗin substituent a haɗa wanda ya zama smallest one sai a ɗauka. One, two, three, four, five, six, seven. Position five plus 6 plus 4 ina da substituent, ina da 14 in na ɗauka daga nan 1 2 3 4 5 6 7 meaning position 2 1 2 3 da position 3 da position 4 ina da substituent, ina da 9 therefore sai in ɗauki wanda yake lowest sai in ɗauki 9 therefore wannan naming ɗin da muka yi na nan side ɗin ba daidai ba ne one, two, three, four, five, five, six, seven. Position four ina da methyl, position two ina da methyl, position three ina da ethyl. Ethyl zai riga methyl zuwa. Ina da three ethyl, two, four, dimethyl, heptane. Ba zai zama heptane ba, heptane. ga next example To, gashi wani zai ce me yasa muka sa C2H5 da C2H5 da wannan duk dai are the same thing. Saboda wannan yana nufin carbon biyu hydrogen biyar, wannan ma muna da carbon, carbon biyu hydrogen one two, three, four, five. To yanzu wannan ya zama me? Ya zama is ethane. Amma the moment aka jona shi a jikin structure gaba ɗaya wannan hydrogen ɗin ya tashi daga aiki one, two, three, four, five. Muna da hydrogen guda biyar. Shi yasa ya zama C2H5. Nan ma muna da hydrogen guda nawa one, two, three. Tunda nan hydro carbon ne hydrogen ɗin ƙasa kuma na carbon ɗin ne. Therefore shi yasa da a rubuta wannan da all the same thing. Therefore muna da one, two, three, four, five, six, seven, eight. So, sai mu irga daga nan side din dama mun irga muna da position 3, 4 and 5 gashi. Sai kuma nan side din da muka irga 1, 2, 3, 4 shi ma position 4, position 5 and position 6. Daga gani ma 4, 4, Five five three and six Therefore, za mu ɗauki wanda yake da lowest number. Therefore, nan gaba ɗaya muna da position 6, no position 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octane ko? Ethyl, methyl da bromo. B zai fara zuwa, therefore muna da 3 bromo, 4 ethyl, 5 methyl ten. 3 bromo, 4 ethyl, 5 methyl octane. Position 3 akwai bromine, position 4 akwai ethyl, position 5 akwai methyl. Gaba ɗaya abin idan an ƙirga carbon takwas ne is octane. Sai example na ƙarshe. ga wannan farko mun san za mu ɗauki longest carbon chain ɗinmu sai mu ƙirga one two three four five six seven eight nine ten nan is ten idan kuma muka juya muka ce one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve nan ya zama twelve amma za mu cire shi saboda nemin mai guda sha biyu ba iyakacin mu ten duk inda muka ɗauka is ten one two three four five six seven eight ramban nan nine nan nine nan ten so za mu ɗauki longest carbon chain ɗinmu therefore nan gaba ɗaya one two three four five six seven eight nine ko kuma one two three four five six seven eight nine ten therefore gaba ɗaya nan shi ne longest carbon chain mu? ya zama decane. Sai mu duba wani substituent muka samu a gurin. Ga mu da F meaning fluorine ko fluoro, ga mu da ba mu da komai ba za mu ƙara methyl, ga mu da methyl. Ko kuma za mu iya cewa one, two, three, four, five, six bai kai ba. One, two, three, four, five. Therefore dai wannan shi ne longest carbon chain mu. muna da fluorine muna da methyl fluorine zai fara zuwa akan methyl therefore muna da 6 fluoro 5 methyl decane wannan shine sunan wannan compound ɗin 6 fluoro position 6 muna da fluorine and five methyl position five, muna da methyl and decyl mun san yana da carbon guda goma wannan shi oh ga wani substituent ɗin wannan shi ma substituent ne mun manta da shi is ethyl therefore muna da seven ethyl ethyl zai riga F zuwa Six fluoro five methyl da Ken saboda duk abin da ya bar longest carbon chain ɗin ya zama substituent tunda mun kirga mun ce nan is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ten to duk abin da yake wajen nan is a substituent therefore nan 1 2 mun san is ethyl nan is fluorine nan is methyl sai zama 7 ethyl 6 fluoro 5 methyl decan wannan shine sunan wannan compound ɗin a nan za tsaya wannan shine karshen example ɗinmu a cycloalkane wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh